Hello everyone, ku da zuwa darasinmu na yau shi ne encephalitis. Daga farko za mu yi magana a definition, etiology, clinical picture, diagnosis, treatment, sigma specific types in encephalitis. Encephalitis is the inflammation of the brain parenchyma. Encephalitis kamar meningitis shi ma ƙwayoyin cuta ne suke sa ila a cikin kwakwalwa amma a meningitis they affect the meninges a encephalitis shi kanshi tsokar kwakwalwa suke affecting sai kuma in ya shafi spinal cord sai a canja mishi suna a kira shi encephalomyelitis etiology in shi akwai za a iya raba shi gida biyu primary encephalitis sai kuma secondary encephalitis primary encephalitis shine viruses in suna attacking CNS and directly. Secondary encephalitis ɗin suna haɗa kansu su yi girma su yi yawa sannan sai su yi um, attacking CNS kuma yawanci suna haɗa kansu ne a visceral ɗin mutum kayan cikin mutum sannan sai su yi attacking CNS sai kuma primary encephalitis za a iya raba shi gida biyu neurotrophic da pantrophic neurotrophic shine they attack nerve cells pantrophic they attack neurons so a cikin neurotrophic akwai sai encephalitis lethargica so rabies, um, cutar karnuka kenan poliomyelitis sai secondary encephalitis zai iya zama virus ko bacteria ko parasites virus kama su mumps herpes simplex so post vaccination of rabies ko smallpox bacteria kama su typhoid da bacillary dysentery parasites kama su malaria da toxoplasmosis clinical picture za a clinical picture gida ukum. First, signs and symptoms in viral infection shine akwai general signs kamar su zazzaɓi, su ciwon kai, su ciwon jiki. Specific symptoms kuma ya danganta da ƙwayar cutar da tasa illa ko ta sa disease ɗin ko cuta. Sai symptoms and signs ɗin meningeal involvement shine su sandarewar wuya, CSF changes, symptoms and signs of parenchymal involvement shine zai iya zama ko focal ko diffuse. Focal shine a wuri ɗaya, diffuse kuma ya shafi ko ina. cerebrum, confusion, dysphasia, hemiparesis, involuntary movement to epilepsy, brainstem, the sacroprenal nerves, the long tract manifestations, um, cerebellum, ataxia, the dysarthria. Sai kuma akwai specific symptoms not specific types. Common herpes simplex encephalitis, She had an acute onset, patient yana zuwa da psychosis psychosis shine wanda patient yake ganin abubuwa da jin abubuwan da baya nan so hallucinations da delusions kenan kuma baya daɗewa baya ta kaiwa sati ɗaya so kwana biyu kwana uku sai kuma fits are common fits shine wanda misali in kana magana da mutum kawai sai kaga hankalin shi ya ɗauke for a certain period of time sai kuma sai ya dawo sai ya ci gaba da magana kamar ba abin da ya faru ko kuma waɗansu ma hannun su ko kafas yana motsi ko irin jerking sai kuma other neurological signs wata rana hada da koma rabies ana samun rabies ne if um, dabba yawanci kanaka ko kuma bats in suka cije ka kuma su ma suna da um, rabies disease a jikinsu so taurin bite ɗin sai shiga cikin jikinka sai kai ma ya kwasai ma illa ya sa ma illa So first mutumin zai zama drowsy yana jin hajijiya ba iya yin komai da ƙarfi komai a hankali kamar irin ya bugu. Sai kuma anorexia da pain around the bite, anorexia ba iya cin abinci of course da kuma sai ta cewa zafi wurin cizon zafi zafi. Sai kuma kawai lokaci ɗaya sai zama restless ba zai iya zama ba ba zai iya ya zama kawai hyperactive excitability, twitching waɗansu har da convulsions. laryngeal da pharyngeal spasm so ba iya magana ba iya numfashi sai yawu ko ina sai generalized paralysis wannan end stage ne sai zama generalized paralysis sai kuma koma sai death brainstem encephalitis kuma yawanci akwai history in up, up, mild upper respiratory tract infection shine kamar samura sai kuma yawanci shi su ciwon kai ne sai kuma double vision mutum yana ganin biyu su drowsiness shi ma akwai cranial nerve involvement encephalitis lethargica shi kuma mostly epidemics ne kuma patients ɗin yawanci suna zuwa ne kawai da complaint ɗin ciwon kai da gani biyu da double vision so amma kuma waɗansu suna zuwa da irin su sleep disturbances ba sa iya bacci pyramidal da extrapyramidal signs oculogary crisis da parkinsonism wannan za mu yi bayani sosai a kansa a wani video ɗin epidemic myalgic encephalomyelitis kuma shi kuma a closed communities encephalomyelitis kenan ya shafi spinal cord so a closed communities ake yin su kamar su makaranta ko kuma asibiti shi ma ciwon kai ciwon jiki exhaustion zazzabi lymphadenopathy paresthesia subacute pan panencephalitis kuma shine it's caused by myxovirus shine virus inda yake causing measles kuma yana affecting duka da yara da su matasa sai kuma intellectual deterioration shine the most important sign in shi a ciki shine yaro da wayon shi ana iya koyar da shi yana iya ɗaukan abin da aka koyar da shi amma kuma kawai lokaci ɗaya sai ya zo ya zama ba ya iya yi ba za iya ba zai iya ya tuna abin da aka koya mishi ba zai iya ɗauka ba ba za iya koyar da shi ba abin da already ma an koya mishi ma ya manta ba zai iya tunawa ba so intellectual deterioration su apathy su clumsiness myoclonic jerk su a EEG aka mishi EEG za a ga um, burst of triphasic slow waves wannan shine rapid animal wannan animal ɗin ko wannan karen daga ganin shi yana da rabies so haka siffan nan yadda karen take haka patient ɗin suke zama kafin su zama end stage saliva um, waɗansu ma har da anger spasticity haka kafin su zama kuma generalized paralysis sai koma sai death so in za a yi diagnosis ɗin dole sai an MRI da CT da EEG da a tabbatar ba wata cuta ba ce ba ko kuma a gane if focal ne ko diffuse ne so kuma za a yi CSF examination shine gold standard diagnosis ɗin aka yi cell count za a ga pleocytosis pleocytosis is an akwai lymphocytes da yawa a cikin CSF pressure ɗin ya karu protein ɗin ya ragu amma kuma ba kamar na meningitis ba proteins ɗin um, sorry glucose in ya ragu amma kuma ba kamar na meningitis ba protein din shi kuma ya karu sai CSF PCR shine wanda za a ga organism um, um, da ya yawanci viruses din da suke causing din shi kamar su cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, varicella zoster, enterovirus sai kuma za a iya brain biopsy. Treatment of course good nursing kamar kowace cuta ya kamata a fara da good nursing ya kamata a strict isolation does so careful hand washing procedures, hygiene procedures when handling samples, when cut up a patient, and especially, especially if unsuspecting enteroviral infection. Very important. Acyclovir akukmo ensu magungana kamasa acyclovir davidarabine, vidarabine, um, ana bada herpes simplex encephalitis, um, rabies, in, in case of rabies, in patient the rabies, akwai immunoglobulin ko kuma anti serum inda ake um, infiltrating wurin ciwon wurin cizon sai kuma ana ba da passive treatment shine allura intramuscular um, na nasu sai kuma akwai active treatment allura intramuscular da ake bayarwa vaccine ɗin shine ake kiran shi human diploid rabies vaccine sai kuma for ciwon kai ko kuma zazzaɓi ana iya ba da acetaminophen which is basically paracetamol idan ka kai ko kin kai ƙarshen wannan bidiyon da Allah ka manta i liking i subscribing i sharing and if video nan ya ma amfani in any way za iya bar min comment ma any next video you would like to see me talk about um, I'll see you in the next video say anjuma